الحمد لله رب العالمين الرزاق ذي القوة المتين قسم الأرزاق بحكمته وابتلى عباده بالسعي والتوكل أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من علم الأمة حسن التوكل مع الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم تقوم فيه الخلائق أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأكارم أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا إنها وصية الله للأولين والآخرين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الإخوة الأحبة في الله اعلموا أن من أعظم ما يصلح القلوب ويهذب السلوك حسن الفهم لمسألة الرزق قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته أخرجه الطبراني في الأوثق وأبو نعيم في حلية الأولياء واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الجامع أيها الإخوة الأحبة في الله إن الأرزاق مقسومة ومقدرة كالآجال ولو فر الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله فقوله صلى الله عليه وسلم أجمل الطلب قاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع الدنيا أي اطلب الرزق طلبا جميلا وهو الطلب بالحلال من غير حرص ولا لهف ولا ذل للخلق ولا تعد لحدود الله قال ابن الأثير رحمه الله أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا لا حرص ولا تكالب ولا إسفاف على الدنايا ولا إشراف على الأموال فإن الرزق الذي قدر لكم سيصل إليكم ولكن بطلب جميل انتهى كلامه رحمه الله يقول الإمام الزرقاني رحمه الله بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات أو غير منكدين عليه مشتغلين عن الخالق الرزاق مشتغلين عن الخالق الرازق به أو بألا تعينوا وقتا ولا قدرا لأنه تحكم على الله أو اطلبوا ما فيه رضا الله لا حظوظ الدنيا أو لا تستعجلوا الإجابة انتهى كلامه رحمه الله وللإمام المناوي كلام كلام قريب من هذا الكلام عباد الله إن الله قدر الأرزاق وقسمها بعدل وحكمة قال تعالى نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم بعضهم بعضا أو نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا ليحتاج بعضهم إلى بعض فيتحقق بذلك انتظام شؤون الحياة فليس الغنى دليلا على الرضا ولا الفقر علامة على السخط وإنما الميزان هو التقوى أيها المسلمون اطلبوا حاجاتكم بحسن أدب وصبر وحلال وتوكل فإن الرزق مقسوم ولن ينال العبد ما كتب له بمعصية الله أيها المسلمون إن من الجمال في طلب الرزق أن يكون العبد متوكلا غير متواكل ساعيا غير متعلق قلبه بالأسباب قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أجمع القوم يعني العارفين بالله أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاتح وقال الحسن البصري إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة ويقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب ولو أحسن الظن لأحسن العمل انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الأكارم من أعظم أسباب البركة من أعظم أسباب البركة في الرزق الاستغفار والتقوى قال تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار انتهى كلامه رحمه الله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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من انتهج نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai azurtawa ma'abocin tsananin ƙarfi ya raba arziki da hikimarsa kuma ya jarrabu bayinsa da su tashi su yi kai komo domin neman arziki da kuma dogaro gare shi muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya Isa cancanta sai Allah ta'ala shi kadai ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne shine mafi alkhairin wanda ya karantar da al'ummarsa kyakkyawan dogaro ga Allah tare da ruko da sabubba ga Allah ya umarni a yi ruko da su muna salati gare shi da alayen shi da shi kai da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku uwana musulmi masu daraja ina yi mana wasiya da muji tsoron Allah ta wa ta'ala saboda ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe Allah yana cewa wanda ya ji tsoronsa ya kiyaye dokokin shi Allah zai sama masa mafita daga abin da ya shiga na kunci da ƙaƙa na kayi wa yarzuqhu min haifu la kuma Allah zai azurta shi ta hanyar da baya tsammani ya Allah ka fitar da mu daga kunci da muke ciki kuma ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya ku bayin Allah ku sani cewa lallai yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke gyara zukata manya-manyan abubuwan da suke tsarkake wa mutane halayensu shine kyautata fahimtar matsala ta arziki don da yawa mutane idan aka kira arziki suna ma wannan wato kalma suna mata mummunar fahimta musamman a wannan yanayi na zamaninmu nan idan an ambaci arziki sai su ga mutane suna ta tunanin wani abu daban wanda kuma da za mu yi waiwaye a dan tafiya mu dawo cikin littafin Allah za mu gane fahimtar da muke yi mai yawa cikin lamarin arziki gurguwar fahimta ce ba ta dace da addini ba Ya za mu yi ƙoƙari mai mata kwaskwarima mu gyara ta mu dawo da ita kan turba wallahi da mun samu kwanciyar hankali mun samu nutsuwa mun ji daɗin rayuwarmu sa'annan a ranar gobe kiyama kuma mu rabauta Allah ya sa mu dace Allah cikin alƙur'ani cikin suratul zariyat yake cewa وفي, وفي السماء رزقكم وما توعدون كما أتكين سمي أفي أرزكنكو لكما أبند أكيمكو القوارنسا daga saman janne arziki na addini da arziki na duniya yake saukowa arzikin ku kenan ya ku yan uwana arzikin mu kenan daga sama ake saukar da wahayi arzikin addini kenan arziki da zai kyautata maka lahira daga sama ne Allah yake saukar da ruwa sa'annan ƙasa ta karɓa ta motsa ta girgiza ta kumbura ka fitar da tsirrai da samu arziki na rayuwar duniya kaga kenan duk arzikin daga sama ne wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun wata ayar Allah ke cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin lalle Allah shine mai azurtawa mai tsananin karfi shine mai bayarwa shine mai rabawa ne mai rarrabawa ne mai falala ne mai baiwa ba wai bayinsa ba ko da ga bayinsa sun bayar Allah ne ya hukunta ya kaddara ta wajensu su wannan alkhairin zai zo hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani kuma abu nu'aym cikin hilyatul awliya ya fitar da shi al-imam al-albani ya inganta cikin sahihul jami' حديث ينا شوى للي إن روح القدس نفث في روعي للي ملائكة جبريل نفث في روعي واتو ياي وهي أتترين يا من وهي أسنزوتياتا يعني أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها باب وتري جزات متو face sai ta cika ajalinta kuma ta samu arzikinta ta tau'iba rizqaha duk wani arziki sai wannan rai ta gama cinyewa kafin ta bar duniya ko da haka ne ma za ka ji an ce wani ɗazi-ɗazi ya gama kurɓar shayi fa yana gama kurɓar shayi ɗan ya rasu za ka ji an ce ɗazi-ɗazi muka ci abinci da shi a wajen mai abinci kaza muna ci yana komawa gida ba abin da ya yi sai rasuwa ƙarshen arzikin shi kenan sai ya ci komai rinsi komai tsanani sau da ka arzikinka za ka same shi ba tare da tawaya ba ba tare da tasgaro ba saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah hanyar aikata abin da yace da kuma ƙauracewa abin da ya hani abin da ya umarce ku ku aikata ku aikata abin da ya hane ku ku hannu wa ajmilu fi talab kuma ku kyautata wajen neman abin duniya wajen neman duniyan nan kada ya zamto akwai ketare iyaka kada ya zamto kuma akwai sake da sakaci mutum ya zauna ya shankake ya ce arziki zai sauko masa kada ka ketare iyaka sannan kuma kada ka zauna ka noke ka ke, kana jiran wai arziki ya zo maka ko idan wane bai baka ba kai ta fushi da shi kai ta gaba da shi kai ta kiyayya da shi alhali kai kuma ka kwanta ka ki nema kana tunanin kawai wanda kaga dukiya a hannunsa ai kawai zuwa ta yi da za ka zauna ka tambaye shi ta yaya ya samu wannan dukiyar za ka sha mamakin wahalhalu da ya sha barazana da ya fuskanta a rayuwa a rayuwar shi a lafiyar shi da sauran bangarori na rayuwar shi saboda haka mu kyautata wajen neman halal sannu sannu da haka wasu malamai suka fassara ka ba abin sannu sannu saboda duk abin da aka samu arzik a ciki kana bin shi a hankali to wannan abin sai ya zanto wannan rikin ya kawata shi kamar yadda ya zo cikin hadisi duk abin da kuma aka ce babu bin shi sannu sannu to za ka samu ya wato abin bayi da ya samu kwalliya ba da yi kyau ba ya kawata ba Allah ya ba mu ikon kulawa kawo da aka nema a riwayar da ibn maja ya rawaito daga jabir ɗan abdullahi riwayar take ce kudu ma halla wa da'u ma haruma kyautata nema ɗin ku bar abin da ya zamto haramun ne karɓi abin da yake halal ne kuma yake wala ya la yahmilanna ahadakum kada jinkirin arziki ya sanya ɗayanku ya je neman arzikin da saɓan Allah yanzu da yawa za ka samu wasu suna fadawa wannan tuntuban yana ganin na nema na nema na bincika na bincika abokina tare muke fafutuka tun shekaru ashirin da biyar shi ga shi ya tsallake ni kuma ga shi nan ina sake bugawa saboda haka bai kamata a ce ya tsere min ba wannan jinkirin shi yake jefa wasu sai a je a karkace hanya wani ya nemi kudin shan jini wani ya nemi kudin haram wani ya nemi kudin da ba nashi ba wani ya baba kere kan dukiyar marayu wani ya kaza wani ya kaza wani ma yana aikin gwamnatin ya ga kuɗi sun gindaya cewa yaushe za mu tara ya ɗau bayaran shi ya ɗibi wannan dukiyar yana ganin ai kuɗin ya yi jinkirin zuwa har yanzu bai zo ba kawai da annar sasana ke cewa kada jinkirin zuwan dukiyar ko arzikin da sanya ɗayan ku ya neme shi da saɓan Allah ta baraka wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba a neman abun wajen shi da saɓansa ko da saɓa mishi. uwa idan kuka lura da kalmar annabi sallallahu cewa ajmilu fi talab wallahi wata ka'ida ce mai girma cikin ƙa'idojin yaya za ka yi mu'amala da duniyan nan ka kyautata nema menene ka kyautata nema ka nema arziki ta hanya kyakkyawa wacce ce hanya kyakkyawa neman arziki ta hanyar halal ba tare da tsananta kwaɗayi ba ba tare da wato haɗama ba ba tare da wulaƙanta kai wajen halittun Allah ba don wani shi ya yarda kawai don dai a bashi ya wulaƙanta kanshi ya tozarta kanshi ya wato risina wa wanda bai kamata ya risina masa ba suna wannan suka ce wannan gabar wasu suna mummunar fahimta idan aka ce girmama kai sai su yi tsammanin girman kai ne wane baya neman kuɗi a wajena wane kaza wane yana da girman kai wane za ka samu akan faɗa ka abokinka bai zo ya roƙe ka wasu kuɗaɗe ba bai zo ya ce maka za a yi auren gashi ba bai zo ya ce ma katangar shi ta yi ruku tana so a ɗan bashi ya sai ba blok ya miƙe ta ba duk da yi wannan abun ba kada ka fassara shi cewa yana da girman kai kada ka fassara shi saboda akwai bambanci tsakanin takabbur wa iddatun nafs girman kai ba a san sha addini kin karban gaskiya yi wa mutane kallon hadarin kaji wulakanta mutane tozarta mutane wannan ba a san shi amma kame kai da girmama kai girmama kai ba girman kai bane zai iya ganin gara ya nema din wajen Allah kada ya zo yana ta nema wurin mutane mutuncin shi ya zube idan mutane suka haɗu da shi su canza hanya me yasa abdurrahman ɗan au? kun san me kuɗi ne amma da aka zo hijira ya zo garin madina ai ba komai ya zo an haɗa ƙawance tsakanin muhajiru na wal'amfar aka haɗa shi da ɗan'uwan shi uwan shi na cikin al'amfar ya ce to ga dukiya ta na raba ta biyu ka ɗaurabi mata na biyun nan ka zaɓi ɗaya in sake da ta yi istibra'i ka aure ta me ya ce ya ce Allah ya sanya maka albarka cikin dukiyarka ku nuna min kasuwa ku nuna min kasuwa aka nuna masa kasuwa ya je ya fara kasuwanci tukui ya fara saya yana saya yana sayarwa busasshen wato nono na raƙumi ya haɗa ya fara siya yana sayarwa yana roƙon Allah kada ku manta kuma yana da yaƙinin mahaliccin sama ne yake bayarwa ba a jima ba sai gashi ya zo yana ya tara dukiya mai yawa ya samu arziki mai yawa ya zamto cikin biloniyar sahabbai ba wai miloniyar ba giloniyas. saboda a tarihi an nuna lokacin da aka zo raba gajansa ga magadan shi da aka zo za a raba da gatari aka rika fasa zinarin da ya bari domin raba ma 'ya'yan shi ka kwatanta cewa zinare za a fasa shi da gatari kasan ba karamin mai yawa ba ne nan da maganar gonakinsa kuma sai ya samu ne ta hanya ta halal ta hanyar da ta dace wadda ya hana shi ya taimaka wa addini ba yana bai wa addini wannan yana da kyau mu lura da wannan ƴan uwana masu daraja al-imam ibn al-asir yake cewa utlubu rizqa talaban jamilan ku nema arziki nema mai kyau ba tare da tsananin kwaɗayi ba ba tare da wato fada masa kawai ka manta da komai kawai ka dukuba kai ne ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya me aka samu neman duniya wani sabon business ya fito neman duniya kai ne komai rayuwarka yaya za ka tara ake cewa lalle arzikin da Allah ya hukunta ya kaddara za ku samu ba makawa sai kun same shi amma ku neme shi ta hanyar da ta dace hakan nan ma imamu zarqani babban malamin mazhabar malikiya ya faɗi magana mai kama da wannan har yake cewa kada ku nemi arziki ta hanyar haram da hanyar shubuha da hanyar me shubuha Allah ta'ala ya ce nahnu qasamna bainakum bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya mu ne muka raba ko mu ne muka raba musu arzikin su a rayuwar duniya kuma muka ɗaukaka darajojin sashinsu a kan sashi don wani sashin ya riƙa yi wa wani sashin hidima haka Allah subhanahu ta'ala ya ƙaddara ya sanya wane akwai kuɗi a hannunsa wane talaka ne domin sashi yana da buƙatar sashi mutumin da yake da dukiya ba zai iya dakon siminti ba daga tirelolin da ya kawo mai sayar da hatsi ya kawo tirela biyu ba zai wani ɗauka gadon bayan shi ba wasu suna buƙatar su sauke domin ya biya su haka kenan an samu wannan hidima wa juna da za a ce kowa yana da shi rayuwar ba za ta gudana yadda ya kamata ba ɗan uwa yana daga cikin kyautata neman arziki shine dogaro ga Allah mutum ya zamto yana da tsananin dogaro ga Allah ba wai ya zama mutawakkilun ala Allah wa laysa mutawakkil tawakkuli shi ne ka dogara ga Allah kuma ka miƙe kayin nema kayi riko da sabubba ka zauna a ɗaki kana rabbana an zilalaina ma'idatan minas sama ta na za ka koma ma'idatan minas sama ta na za ka koma da abinci daga sama ka tashi ka nema kuma yadda bahaushe yake cewa wai Allah yake tashi in taimake ka Allah bai faɗa ka amma abin da ya kamata ka ce shari'ar musulunci dokoki na addini dalilai suna nuna cewa sai mutum ya tashi ya nema ya samu amma ka ce Allah ya ce kana bukatar ka kawo nassin ayat da ta ce Allah ya ce ni ke in taimake ka annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce kuna dogaro ga Allah dogaro na gaskiya da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu me tsuntsu yake yana bacci ne tsuntsu khimasan da safiya da sassabe zai tashi tsuntsu babu komai a cikinsa amma kafin ya dawo gida fa cikin shi ya cika kun ya tashi ya yi aiki ya tashi ya nema kai ma ka miƙe ka dogara ga Allah sa'annan kuma kai miƙe ka miƙe kai aiki ibn al-qayyim yake cewa malamai ko masana sun yi ijma yana nufin al'arifin masana Allah da akwai wanda sun ta san bauɗi akan wannan sai su zauna kawai ba sa nema sun yi ijima'i cewa dogaro ga Allah baya kore ruko da sabari baya ruko da sabari baya kawo da ruko da sabari alma dogaro ga Allah baya inganta sai mutum ya miƙe yayi aiki sun yace ya dogara ga Allah ya zauna ya ke to wannan sunan shi wato rashin aiki da atala ko tawakkuli na wanda yake na karna alhassan albasir ya kawo magana mai kama da wannan ba sai mun bi ta kanta ba yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ake neman arziki wajen Allah da su shine neman gafarar Allah da tsoron Allah Allah ya faɗa mana a harshen annabi Nuh alaihi salam ya ce da mutanen shi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin ai abin ce yanzu duk tashi fadin da ake zaka ji mutane suna ta dukiya dukiya Ya'ya na gari menene to ka ji tsoron Allah ka zamto kuma mai neman gafara Allah sai ya saukar maka da arziki maganar da Imam Qurtubi ya faɗa kenan cewa ana neman saukan arziki da kuma ruwa ta hanyar neman gafarar Allah baraka wa ta'ala an uwa a ƙarshe zan kawo mana wasu misalai har ne nazari a kansu don yana da kyau mu rika nazari cikin rayuwar da muke ciki yanzu akwai wasu fuskoki na wato kyautata neman arziki a rayuwar mu ta yau da gobe na farko shine musulmi ya nemi arziki ta hanyoyi na halal halal ɗin da yake tangaran babu maganar albus a ciki ba maganar ƙarya ba maganar riba in kana so ka kyautata neman ka a zamanin nan ko ka guje wa albus kai ne sayar da hatsi ne ba kai ba maganar sanya wani abu da zai ƙara wa hatsin nan girma ko yawa ko kumburi kan ka samu riba kai mai hatsin nan ne kada ka siyo hatsi sannan ka kunce shi ka rage sa abin da yake rubuce a kai ya sha bamban da abin da yake ciki kada ka yi haka in ka kyautata ka sayar da shi yadda yake ba algus ba ƙayya ba cin riba ka kyautata neman ka a wannan zamani kuma abu ne mai nauyi sai ga wanda Allah ya taimake shi abu na biyu misali na biyu mutum ya iya ƙoƙarin shi ya guji roƙon mutane ya zamto mai kamewa ya zamto mai kamewa in ba ka shiga tsanani ba kai iya ƙoƙarin ka kame wajen da kake samu komai kasawar shi ka tsaya a kan shi wannan yana daga cikin hanyoyi da za su taimaka maka wajen kyautata nema abu na uku ƙoƙari wajen nema ɗin kada ka zamto mai sako-sako ka yi ƙoƙari tare da dogaro ga Allah ba tare da kuma gaggawar wai arzikin ya zo ba kai ne kai kai abin da Allah ya ce kai Allah ne mai bayarwa kuma kana nan a cikin jadwalin shi dan ba ba bakin da Allah ya tsaga face sai da ya sa mai jadwalin abin da zai ci tun daga farkon duniya har ƙarshe hakan nan wajen addu'a idan ka tashi addu'a kada ka rika ƙetare iyaka ya Allah ka bani kuɗin duniyan nan gabaki ɗaya ne za ka yi da su shekaru nawa kake da su kana ɗan shekara sittin kana siya a baka kuɗin duniya me za ka yi da su wannan ƙetare iyaka ne ka roƙi gwargwadon abin da ba zai bautar da kai ba ba zai tabar da kai ba sa'annan nan ma kada kai garaje hakan nan abu na biyu ka kyautata zato wa Allah yayin da kake addu'a kana da yaƙini kada ka ringa 50-50 Allah ba a mai addu'a to bari mu gwada dai 50 ba a ma Allah 50 ba ma Allah 90 ba ma Allah ka zamto kana da yaƙini Allah zai kuma billahi allazi la ilaha illa huwa masana masu kiyaye dokokin Allah ka karanta tarihin su ka gani sun gwada sun gani idan ka Allah kana mai yaƙini Allah sai ya kawo maka abin da baka tsammani ta hanyar da baka tsammani so nawa ne Allah zai sanya arzikin wani family akan mutum daya sai ga dukkansu Allah ya hukunta nan ne dai arzikin dan Allah ya ajiye kuma kowa zai samu ya ci wajen mu'amala neman abin da za ka wani kana bin shi bashi ta kyautata wajen neman bashinka bashin fuska bashin mutunci wanda ka san jari ya karye ne a irin yanayin nan da muke ciki ka daga masa kafa kamar yadda ake faɗi ka kau da kai ko ka rage mai ko kuma ka ce zuwa wani lokaci a ci gaba da bugawa yana ragewa wannan yana daga cikin kyawun neman arzikinka sannan wajen neman ilimi ma ana neman ilimi shi ma arziki ne ka nema da tawalu yanzu za ga ilimin yana yawa Ma kafafa tana yawa wani sai ga yazo yana kafafa yana nuna shi kaza ne shi ba haka neman ilimi ana neman shi da tawali'u, musamman yan uwa na almajirai da ɗaliban ilimi wannan ilimin fa wallahi idan dai ba za ka neme shi dan Allah ba gara kai wankan tsarki ka fita ka koma kasuwarka wallahi in kai ba dan Allah za ka in za ka yi wajen duniyar nan ko dan ana yayin malamai ko ana ba malamai motoci wani da yake ta ni ban san ma malintan nan za ta yi daraja ba ai da ita muka yi Dan Allah wanda yake wannan tunanin kai ya taɓe yayan uwana mu tashi daga wannan baccin da muke yi maganar yayi ba shi ba ne don mutane baki ɗaya sun tafi ana bada mota ana bada jirgi ana samun kuɗi ana zuwa wajen 'yan siyasa suna bayarwa ana cewa mu ne ake maganarmu malamai su suke faɗa a ji wallahi duk wannan maganar ba za ta amfane mu ba a mu. abin da zai amfane mu shine me yasa na nemi ilimi kuma me na aikata cikin ilimin a duniyar ne, me ce Allah yake baiwa wanda ma yake babu shi a duniya masu kudin duniya sun yadda akwai Allah ne kuma Allah yana ƙara maka musu dukiyar to menene zaka zo domin gyara lahirar wani ka domin gyara duniyar wani ka lalata lahirarka dan uwa mu kiyaye wannan wajen neman matsayi shi ma sai mun kiyaye ina da misalai da dama amma saboda lokaci amma sana'o'in nan da muke sababbi tambayoyin da ake yawan mun a waya za ka ji wani an sa shi yana kula da finishin ko yana kula da so sai ya kira ka to malam kasan tsora nawa a kai menene hukunci? shi ya san haram ne t ba naka ba ne wannan so ɗin ba naka ba ne mai gidanka ya ɗauko ka ya ajiye ka kuma yake baka albashi ko wani abu dauka yarjejeniya ta yaya za ka zo kana tsora wani abu a kan abin da shi bai yarda ba haramun kake ci ka kyautata samu ba ko da abokanka suna cewa wane yana shining ba wane yana kaza kana shining kana tara wa kanka haram ko da shi mai dukiyar bai gano ba sunan abun haram ko da ka nemi arziki wajen Allah kuma in kana so ya baka dama domin gidana don Allah ina so banda wannan aikin da nake ka bani dama ina da dan wani jari ni ma ko da miliyan ɗaya ce zan dan saka a rika juyawa me yafi wannan shi ma zai sake yadda da kai shi sa annabi ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima idan suka yi gaskiya suka bayyana sai Allah ya sa albarka amma kana ta ɗiban mai kuɗi kana zuwa kana sayan filaye bai sani ba kana ɗiban mai kuɗi kana gina gida a wani wuri kana ɗiban mai kuɗi kana sayan keke napep kana ɗiban mai kuɗi kana tura wani gari a juya maka kana ɗiban mai kuɗi kana tarawa a wani account daban kana ɗiban mai kuɗi ta hanyar an ce a yi transfer account ɗin shi ka sa wani account ana tura maka a ciki billahi haramun kake ci wuta ce ni kokari mu gyara Allah ya bamu ikon gyarawa ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sufofin shi madauka Allah ya tsarkake mana hanyar neman arzikin mu ya Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah arziki naka ne wadata na wurinka ya Allah ba ka da buƙatar wannan abubuwa na duniya mu ne mabukata ya Allah ka hore mana abin da za mu amfana da shi duniyanmu da lahiranmu ya Allah ƙasanmu ka fi mu sanin halin da muke ciki ya Allah ka ƙara shirya mana shugabanninmu ya Allah ka tsora mana su kan hanya madaidaiciya ka azurta su da mashawarta na ƙwarai ya Allah duk abin da suke yi na alkhairi ka ba su ikon aikatawa duk abin da suke niyan aikatawa da zai cutar da mu a duniyanmu da lahiranmu ya Allah ka kame mana hannayensu ya Allah kada ka ba su ikon aikatawa ya Allah ka tsara zaunar da jihar Filato lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu din mai nufin jihar filato da alkhairi ya Allah ka taimake shi a ko'ina yake mai nufin jihar filato da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah ba mu da ƙarfi kai ne mai cikakken ƙarfi ya Allah ba mu da dabara kai ne mai cikakkiyar dabara ya Allah kai ne mai kariya ya Allah ka ba mu kariyarka ya Allah ka ba mu kariyarka Allah ka ba mu kariyarka an kasuwanmu da jari ya karya. ya Allah ka maida musu da sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka rika musu ma'aikatanmu da jami'an tsaronmu ya Allah ka tsara musu haƙuri da juriya ya Allah ka tsara musu haƙuri da juriya ya Allah ƴaƴanmu da iyalanmu ka tsara musu albarka da mu da suka hore mana ilimi ne albarka ya Allah waɗanda suka bauɗe suke shaye-shaye da sara suka ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su kasashen musulunci da suke hali na kaka na kayi ya Allah ka saukan musu da yayyafi na zaman lafiya Allah ka saukan musu da yayyafi na zaman lafiya jihar Zamfara da Sokoto da Kebbi da Niger da sauran ma yankuna da ake samun rashin tsaro ya Allah ka kawo musu ƙarshen wannan fargaba ya Allah ka kawo musu ƙarshen wannan fargaba ya Allah duk wanda yake kasuwanci da jinin al'umman mu ya Allah ka sozarta shi ya Allah ka hana shi zaman lafiya ya Allah ka hana shi nutsuwa ya Allah ka nutsar da ƴan uwanmu فكن أدى عنك الأنسو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هي لنا من أمرنا رشدا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم فرج هموم إخواننا في فلسطين وفي غزة الأذية اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم خذهم من من حيث لا يشعرون اللهم يا قاصم الجبابرة ويا كاسر الأكاسرة اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين ومكنهم في الأرض بعدما كانوا مستضعفين بجودك وكرمك أكرم الأكرمين اللهم اجمع كلمة إخواننا في سوريا على الكتاب والسنة اللهم فرج هموم إخواننا في السودان وفي أركان وفي بورما وفي في الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين